أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da goma sha takwas suratul baqara bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ويسألونك ما ومثلاه لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله حكيم wannan aya mai albarka da za mu fassara ta yanzu tana da alaƙa da su waɗannan mutum takwas ɗin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya tura su ta'ifa su je su sanya wato su sa ido akan wato harkan ƙuraishawa su zamanto masu sa ido ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka je suka aiwatar da wani abu daban kamar yadda muka fassara a jiya bayan ayan nan ta sauka ta nuna cewa su abinda kafuran suka yi suke yi ko suke kai shi yafi na waɗannan muni to daga lokacin da ayan ta sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ganiman nan ya rarraba ta sannan kuma aka rike wannan a matsayinsu na fursunonin yaƙi tunda aya dai ta zo ta wanke su to har ila yau wannan ci gaba da ayan ne domin a ƙara fahimtar da mumunan da suke tare da su kada su rike su a zuciya saboda sun yi abin da ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce haba innal na amanu waɗannan bayan Allah da suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da Allah suka bar bautan gumaka suka bar bautan gargajiya wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira suka bar garuruwansu suka bar inda suka girma suka bar dukiyoyinsu ma waɗansunsu suka baro iyalansu suka yi hijira suka yi ƙaura suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina bayan sun yi wannan hijiran wajahadu sun yi jihadi duka yaƙe-yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jihadin nan da suka yi Allah ya tabbatar da cewa fi sabilillahi don Allah suka yi Allah ce to ai duk waɗanda suka yi waɗannan ayyukan ga imani ga hijira ga jihadi fi sabilillahi ai ula'ika yarjuna rahmatallah ai waɗannan waɗannan ayyukan ya nuna cewa su masu kwaɗayin rahaman Allah ne masu ƙaunar rahaman Allah ne saboda haka wallahu gafurur rahim Allah ya gafarta musu abin da suka yi ina fata an gane ko kamar waɗanda suka yi waɗannan manyan ayyuka suka yi imani imani kan shi wani abu ne sannan suka yi hijira suka bar makka suka bar duk wani jin daɗi suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba sun bi manzan Allah ba su zauna ba suna tafiyan yaƙe-yaƙe tare da manzan Allah don su yi wannan kuskuren bai kamata menene a nuna cewa lallai kamar ba su da imani Allah ya ba da shaida da suke kai lallai Allah ya yarda da shi saboda ka waɗanda suka yi wannan don su yi wannan kuskure abin a yafe musu ne abun kar a riƙe su ne a zuciya abu ne wanda bai dace a kullace su ba wanda suka yi waɗannan manya-manyan ayyuka ai ya nuna cewa suna ƙaunar rahamar Allah ne ina fata an gane ko saboda haka wallahu gafuru rahim Allah har ya tabbatar ya gafarta musu wannan kuskuren da suka yi na ce ga abinda manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya sanya su su kuma suka je suka aiwatar da wannan Allah ce na gafarta musu inda su sahabai ne sun yi ayyuka masu girma a baya wanda suka cancanci a yafe musu wannan kuskure to ni Allah tunda na yafe musu waye ne ba zai yafe musu ba waye ne ba zai musu afuwa ba waye ne zai rike su kuma Allah da suka yi abun don shi ya yafe musu to waɗannan duk inda duk inda ka tarar da wani sahabi ya yi kuskure to sai ka tarar da Allah ya ce na yafe masa don karka samu kafan zagin shi don kar ka samu wata kofa ta sukan sahabai ka ce eh sahabi ma ya saɓi Allah madalle ni Ha? Allah ce shi ya gafarta musu kai baka da garanti ba a sani ba duk wata aya a ƙur'ani daga farkon shi har ƙarshen Alkur'ani, ka duba duk inda aka nuna wata aya da ta nuna sahabi ya yi ɗan kuskure haka to za ka samu Allah ya ce na yafe masa ina fata an gane misali mu duba suratul hujurat Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum sai Allah ya ce ne wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta musu wato masu zuwa ta katanga ta bayan gida na manzo Allah su tsaya ta ba su ce ya Muhammad mai kusu zo ta kofan gida su yi sallama yawanci mutane irin na ƙauye ne idan suka zo ganin manzo Allah daga ƙauyuka ka san mutane ƙauye sai a hankali ina fata an gane ko to he su zo ta bayan katanga suna ce ya Muhammad Muhammad fito da Allah muna jiran ka muna son mu ganka Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati ya Muhammad waɗannan masu zuwa suna kiran ka ta bayan gida can aktsaruhum la ya'qilun yawancin su ba su da hankaltan cewa hakan bai dace ba ba wai ba su da hankali bane in general no Ba wato tunanin su baya nuna musu wannan din bai dace ba domin su mutane ne daga kauye kauye kuma ta duk ko ina gida wata ma ba a fesin ko ba haka ba ta ko ina zaka kira mutum akarahu la yaqilu Allah ce walau annahum sabaru da sun yi hakuri da suka zo ne sai su zauna a kofar gida su jira ka hatta ta furu ilaihi sai kai ka fito da kanta zuwa gare su ka gama hidimun da kake yi la kana khairan lahum da haka yafi musu amma sai Allah ce wallahu gafurur rahim na yafe musu wannan kuskuren da suka yi akwai mai akwai mai aibanta su anan Allah ce na yafe musu sannan kuma har ila yau a wata a wata saya Allah madaukakin sarki yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim da aka je yakin Uhudu yaki ya yaki akwai wanda suka gudu suka juya mun san haka ko lokacin da suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, akwai waɗanda suka gudu da yaƙi ya yaƙi sai Allah ce innal ladina tawallaw minkum waɗanda suka juya wa kafirai baya domin ba a gudu wajen yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ishtanibu sab'al mubiqat ko ku nisanci manyan zunubai guda bakwai masu halakar da mutum daga cikin su manzon Allah da ya lissafa hada Allah da wani saba ma iyaye sai ya ce kuma wattawalli yawma zahab da guji da gudu musulmi ya juya ya gudu wa kafiri ranar da ake jihadi man yatawalla wa ma wa eh, eh, eh, Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zafan fala tuwalluhumul adbara ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير التي duk wanda ya juya kafiri a ranar yaki ba wai irin gudun nan yayi domin ya je ya haɗa karfi da musulmai a can tunda nan su yan kaɗan ne ko ya yi gudu ne saboda dabaran yaki haka kawai ya gudu ya tsorata Allah ya ce Allah ya tabbata ga wannan musulmi ko makoman shi to Allah anan sai ya tabbatar abinda musa abin manzo Allah waɗansu suka yi Allah ce innama tazallahum shaytanu bi ba'di ma kasabu shaydan ne ya dan zamar da su suka yi wannan gudu saboda dalilin wani abin da suka yi manzo Allah ce su tsaya nan suka ki tsayawa ko ba haka ba sai Allah ya ce laqad afallahu anhu Allah ce na musu afwa inna Allah gafurun halimun Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne to duk inda ka samu irin waɗannan za ka samu sahabai ya kuskure Allah zai ce na ya fi sai Allah ya haɗa su ma gaba ɗaya da sahaban muhajirun da na ansar laƙatta ballahu alal muhajirina ko wal ansar alladhina tabauka fi sa'atin usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba Allahu alaihim duk Allah ya yafe masahabai dukkan laifukan su to ta ina kake da kofar zakin sahabi ta ina kake da kofan aibanta sahabi babu Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu duk wanda kaga yana kaskanta sahabi yana zagin sahabi Allah ya kaddara bai da rabo a gobe kiyama Allah wanda ya roƙa mana asiri to waɗannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki sai ya ce a ina wace aya ne ya ce innal ladina hajaru ko yawa sai ya nuna waɗannan sahaban bisa waɗannan ayyukan da suka yi masu girma sun yi imani da Allah sun yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun yi yaƙe yaƙe da dama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don sun yi wannan kuskuren ba abun a kaskanta su a aibanta su bane Allah ce wallahu gafurur rahim Allah ce na gafarta musu kai ma sai kai gunda bakinka sai aya ta gaba yas'alunaka anil khamri ya muhammad ka za su zo su tambaye ka game da giya wal maisiri da caca za su zo su tambaye ka hukuncin su a musulunci tunda yanzu da suna shan giya da suna sai da ita suna mu'amala da ita kafin zuwa musulunci suna caca gambling yanzu tun da wahayi ya sauka musulunci ya zo za su zo su tambaye ka fatawa game da giya wal maisiri da caca kun ka gaya musu idan suka zo fihi ma ismun kabirun wajen shan giya da aikin caca akwai zunubi mai girman gaske ga wanda yake yi su bayan ya musulunta wa manaqibul nasi akwai amfani kuma ga mutane da can kafin abu su da kafin aya ta haramta kenan mutane suna samun amfani amma yanzu bayan an musulunta musulunci ya zo to fihi ma ismon, kabirun akwai laifi mai yawa babban laifi ne babban zunubi ne mu'amala da giya da yin caca amma da kafin zuwa musulunci fa wa manafi'u linnas mutane suna amfana da shi wa ismuha akbaru min nafiha amma zunubin da ake samu a jikin giya ta fi amfani yawa ina fata an gane ko ko yanzu mashayan giya suna ganin suna samu wani amfani eh, idan kana sai da giya ai ana biyan ka wataƙila ka ba da hayan shago masu sai da giya suna sayarwa ai ana samun kuɗi suna biyan ka haya wata kila dubu ɗari biyar wata kila miliyan ɗaya to ka ga wannan manafi'u ne a ganin mai shi yana samun wani amfani mai shanta a ganin shi yana samun amfani wajen shan ta din takan sanya masa anashuwa ya manta da bakin ciki kamar yadda suke faɗa idan frustration ya samu mutum ko bakin ciki ya samu mutum ko ya rabu da matan shi ko budurwar shi ta kishi ta juya mai baya sai kaga ya dau bangiya, kawai wai shi irin zai nuna cewa an bata masa rai bari ma ya zamo mashayi kawai to wai wajen shan giyan nan zai mantar da shi irin bakin cikin da yake ciki na ya rasa dan uwa ya rasa masoyiyar shi an bata masa rai duka irin wannan sannan zai samu jin daɗi da walwala ga ga shi mashayi kenan ina fata an gane ko sai Allah ya ce to cutarwan giyan ta fi amfani ta a yanzu bayan musulunci ya haramta ta to ya fi menene amfanin da ake samu a jikinta ita giya mai cece giya shine kullu ma kamara al min as wa ghayriha duk abin da zai wato rufe hankalin mutum ya busar da hankalin mutum ta hanyar abubuwa da ake sha na ruwa ko kuma makamantansu kamar hayaki da ake hura. kala biyu ne ko a sha abu ya busar da hankali ko a ci abu ya busar da hankali ko kuma a rika hura shi yadda ake hura hayaki haka malamai da yawa masu yaki da sha da kwayoyi da kayan maye sun yi bayanin abubuwa da yanzu ake amfani da su da yawa wajen bugarwa mun san dai ana shan abun eh, maganin ah, mura ko ko tari idan aka yi overdose ana son kashin ka dangare ana shan kwata ana zuwa ta sassafe a buɗe shadda irin lokal abinda a a turara wannan tunanin da yake fita sai mutum ya sa hancin shi kawai da kanshi a ramin ya turara shi sannan ana lashe bayan kwado, kwado wannan mai mai kwado da muka gani to shi ma akwai ni sinadari ka san kwado kullum a jike yake ma mana ko ana zafi za ga shi kaman zufa yake yi to wannan wani sinadari ne da ke fesowa ana lafan shi shi ma yana fitarwa haka wani jami'in NDFE ne ya faɗa mana a abin masu yaƙi da abin nan ina fata an gane ko a lokacin ya kira mu workshop ya gaggaya mana cewa idan za a yi nasiha za a yi hukuma za a yi lecture za a yi abin mana a faɗakar ga irin abubuwa daban-daban to don girma Allah wa ya tuna ya nuna matashi cewa bayan kwado na bugarwa don girman Allah shedan ne shine wa inna shayatina la yuquna ila awliyaihim min al-insi shaytanu suna da communication sosai suna samun hanyoyin sadarwa tsakanin su da shaytanu mutane sai su rika musu wahayin irin waɗannan abubuwa sai ka ga dan adam kai mamaki tsaya a ya gano wannan abin yanzu mu duba dai ka dangare da kashin sa kuma da za ka nuna masu shan kashin ka dangare eh, kowane kashin ne yake bugarwa za su ci a ah, wani ya ce mun mala akwai wani baki amma yana da dan kari kari kashin irin bakin amma akwai wani dan layi kari eh, kari haka kamar koda shine mai bugarwa amma zannan bakin baya bugarwa to irin waɗannan he ka zauna ya aka yi ɗan adam ya tuna matashi ya tuna har ya gano a kashin ka dangare maga mai bugarwa ga wanda baya bugarwa me ya kai shi ga tuna ma ka dangare ya aka yi ga kashin tsuntsu mai tasan masa ba ya aka yi ga kashin kaza bai taso mai ba ya aka yi ga na saniya bai taso mai ba ka dangane da baya tunanin kama kullum a katanga yake wuni ka gani amma har ya gano irin wannan to giya a takaice duk wani abin da ke kusan da hankalin mutum wannan abu ko da na ko ko nono ka bashi yayi sati biyu in ya bugar nono ya zama to haram amma wanda aka yi shi intentionally da niyyar don ya buga. wannan shine giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sai da ya la'anci mutum goma akan giya kawai kaga mai sayanta mai sai da ita mai shanta mai dakonta mai gadinta mai rubuta eh, menene receipt an dauko ka kai ne mai rubuta receipt an sai kaza kaza kaza kaza an sai kwalba kaza wannan mai yin hikiman raba ta mashaya ina fata an gane ko sannan wakili da ke turawa kai yawan ka wakilce ni kamar yadda zaka ce wani eh ina da wani harkar kasuwanci ka wakilce ni ku je ku mun cinike da wanda ya wakilci wani da wanda ya to shaida din witness da wanda ya bada shagon shi ana hayan duka Allah an ce su Allah da kayar an ce su ce Allah tsine musu albarka Allah ce na tsine musu la'ana kuma ita ce Allah ce ya sallame ka daga rahamar sababu kai babu rahamar Allah yanzu kuma mahaifinka don girman Allah ya kira ka ya ce wani ya zo nan kai ka Allah tsine maka albarka saboda abin da kake mu mahaifinka don Allah ya kake ji ina da an gaya wani bace bakin mahaifin shi ai mahaifin shi ya tsine mai za ka ga yadda zai tsorata ya imauce ya rikice ya je gun wannan ya je gun wannan aminin mahaifin shi ya je gun wannan a zo a tara mutane wani ba baban hakuri ya yafe masa ya janye wannan sinuwa saboda yana gani ya lalace ya gama yawa kuma haka din ne to wannan mahaifinka ce ina ga mahaliccinta shine mai rahama shine mai azurta ka shine mai lafiya shine mai kashe shine ya ce na tsine masa albarka ya zaka ce Allah ya la'anci mutum goma akan giya babu kai babu rahamarsa ta duba sannan Allah ya tana da ukuba ga mashayin giya bulala nawa shari'a ta tana da ayuwa mashayin giya bulala tamanin ake kama mutum a shimfiɗa shi a zabga masa dorina mai kyau har sau nawa har sau tamanin idan aka kama shi ya sha giya ina fata an gane to giya dai haramun ne daga cikin cutarwan giya ba ka sallah Allah ya karɓa domin Allah ya ce wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ba ka sallah a karɓa duk wani kayan maye lokacin da kake mayen Allah baya karɓar ibadarka sannan na biyu in ka sha kayan maye nan zaka zagi mahaifiyarka mutum zai karɓa ta da wuka mun ga waɗansu din ta dalilin shaye-shaye yadda suka yi wa iyayensu ina fata ana ganewa sannan kuma har ina yau mutum zai zagi kowa daga cikin cutar giya da Allah madaukakin sarki ce ismuha akbaru min ha, idan mutum ya haukace kwakwalwan shi ta buga to Allah ya rabu da kai rufi alqalamu an salatati manzo Allah ce akan dauki alqalami daga kan mutum uku daga ciki anil majnuni an ɗauki alƙalami Allah baya kula ka baya hulɗa da kai ta haji baya hulɗa da kai ta sallah baya hulɗa da kai duk wata ibada Allah baya hulɗa da kai haka nan ma iyalinka ka zama to mahaukaci tibran kana gani kana ji za ta fita wani ya aure ta yan wanka duk sun rabu da kai ka dawo yawo a titi tirara kwana a bola duk cutar wanda Allah yake cewa ibnu ma akbaru min nafihim cutar wanda dai ba ta misaltuwa a je wajen likitoci su gaya maka side effect ɗinka a jiki side effect ɗinta bi ma'ana irin tasiri na farna da rugurguza jiki da giya ta shi sa Allah in ya haramta abu to za ka samu lalle lalle haramcin nan dokta a fara ne kai dan adam wal maisir haka nan ma caca caca shi kuma cin dukiyar mutane da arna ne kawai haka sitta yanzu kai ne misali aka kai nursery school misali play class sai pre nursery sai nursery sai primary school shekara shida ka zo kai junior secondary shekara uku kai senior shekara uku duk tana da ruwa a makaranta ana wahala ana wahalan biya maka school fees a baka assignment a saka prop jump a maka bulala a saka wannan a saka wannan da haka da haka duk wannan wahalar kake samun ilimin ka gama aka zo aka ce sai university sai diploma aka yi diploma aka ce sai university da eh, jam da menene ka je kai ta wahala ki ƙyar ka samu university kai shekara hudu kana karatu da ƙyar kake haɗawa a biya maka school fees ka gama aka ce NYSC ka gama ka samo katin da ɗayar ka zo kai zaman shekara hudu kana neman aiki dan Allah ubangi ya baka aiki mai tsoka gwamnati kuma sai ka yi shekara talatin da biyar ko kana mata aiki kafin a ce ka yi ritaya Ka dalilin wannan aikin ka gina gida cikin shekara talatin da biyar wahalar da kai ka sayi mota ka yi aure ka sayi wannan ka sayi wannan ka sayi waɗansu filaye da kadarori ta ajiye sai ga wani jahili ma mala ko abcd bai sani ba ko alifin ba'un bai sani ba a ƙarƙashin bishiya ya zauna da gajeren wando da ɗan singlet da sigari a hannun hagu yana sha yana zuƙa ya juya kati ya juya ya juya cikin minti talatin ko awa ɗaya ya ce ya ci wannan gidan da kai shekara talatin kana bauta wa gwamnati don ka samu ya ce ya ci shi mijin awa ɗaya cikin awa ɗaya motocin da ka saya a wannan aikin ya ce duka ya ci su ya kadaran da ka aje a kaza cikin awa ɗaya ko alifin ko riƙe mairo bai taɓa yi ba ko wahala ko firamaki ya juya wani kati ya yi haka kawai wani rarraba su kawai ya wani ajiye su kawai ya ce mu je kawai ya ja ya zuƙi taba sai ce da singlet kawai ma na gajeruwan duk wannan wahalan da kai a rayuwarka da school din nan da moriyan school din nan da moriya na university da moriya na aikin gwamnati ka zo ka jibge wani a karkashin bishiya kawai ya cinye su ya cinye su don Allah haramta irin wannan aikin ba adalci ba ne adalci ne kisa Allah ya haramta caca din ina fata an gane ko shi ma akwai cutar mai yawa can giya mun ji cutarwanta nan kuma caca mun ji cutarwanta ci a sama gidanka ya kai masallacin nan da abin da ke a ce an cinye a kati kai ma ismun kabirun ne akwai cutar motanka ce kawai ta ce aka juya aka ci akwai cutar shi yasa aka haramta su gaba daya ina fata an gane ko wa yas'alunaka madha yunfiqun sannan za a tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaika wa ala alika wa sallam sabanka za su tambaye ka madha yunfiquna menene za su rika ciyarwa na sadaka ka ce musu kulil ab ku ciyar daga abinda ya karu sama da bukatanku. al'afu shine surplus ina fata an gane ko idan tana da abinci kai mai iyali ne wanda kake ciyar da su ka shayar da su su koshi a gidanka mutum goma sai ya zamanto abincin da kake da shi kwata-kwata na mutum goma ne wanda kake ciyar da su baka da wani wanda ya ɗara haka Allah ce babu sana'a saboda in ka ɗauka ka ba na waje cikin waɗanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka wani zai kuta zai kwana da yunwa a wannan lokaci ko ya wuni da yunwa ko ya wayi gari da da yunwa shine Allah ya ce duk abin da za ku ciyar ulil afwa ku ciyar daga abin da ya ƙaru sama da bukatan ku wannan shine al'afu al'afu Allah ce kazalika haka nan ne yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna domin ku rika yin tunani fi duniya wal akhirah ku rika yin tunani game da duniya ku rika yin tunani game da lahira wato tatafakkaruna fi duniya wal akhirah ina fata an gane ko lahira babu wani tunani ai ka shiga aljanna ta shiga kawai amma Allah ce irin waɗannan abu ayoyi sun dauki aya kaza in buga maka misali in bayyana maka aya kaza in bayyana maka aya kaza sai ka zauna kai tunani aka game da duniyar da lahiran kai comparing din su ka ga wanne ne ya dace ka zaba duniyar da ya dace ka zaba ko kuma lahira shi yasa kullum Allah yake buga mana misali da duniya wadrib lahum matsalar hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi ko فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه Allah yana buna buga mana waɗannan misalan ne domin mu rika yin tunani da ita rayuwar duniya yadda take ka a hankali wal ka kayi tunani game da lahira cewa ita ce wajen dawwama ita ce wajen tabbata kamar yadda Allah ce bal tu'thiruna al-hayata ad duniya. amma wal akhiratu wa Allah ce kun fita tata da zaɓen duniya da rayuwarta amma lahira ita ce mafi alkhairin inda ya dace karkatata ita ce kuma mafi alkhairin abun wanzuwa ina fata an gane ko sai fatawa ta gaba Allah ya ce manzansa dai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yas'alunaka anil yatama Kuma duk waɗannan fatawoyin wa yake bada su Allah ne yake ga manzo Allah sallama za a zo a ma tambaya ga kuma asar da zaka bayar don ka san shi annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha domin a tabbatar mana manzan Allah baya magana out of desire bisa ra'ayin shi kawai a'a in huwa illa wahayun yuha sai ya jira Allah ya masa wahayi yanzu mu duba tun jiya muke karanta yas'alunaka yas'alunaka an shahril harami qitalin fi yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum uh, falil walidaini min khairin falil walidaini wal aqrabina wa yas'alunaka al khamri wal maisiri muyi bayani wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al afwa wa yas'alunaka anil yatama za a zo a tambaye ka game da marayu dalilin da ya tada wannan tambayan kuwa ayoyi biyu ne suka sauka aya ta ɗaya ita ce a cikin suratu a suratul isra'i wajen abubuwa guda goma da Allah maɗaukakin sarki ya lissafo ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن kada ku yadda ku kusanci dukiyar maraya sai dai don kyautata maraya din to sahabai yawancin larabawa a al'adarsu suna kyaman dukiyar maraya idan wani ya mutu ya bar musu maraya kuma dukiyar marayan na hannunsu to suna samun wahala kwarai da gaske da damuwa wajen mu'amalantar wannan dukiyar maraya da yanzu shi musulunci ya zo an mutu an bar maka maraya da dukiyar shi sai Allah ce wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci ma dukiyar maraya can cikin suratun misali kuma Allah ya saukar da innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira duk masu cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci to su sallalle suna cin wuta ne a cikin su wuta suke turawa cikinsu sannan kowa sa ya launa sa'iran gobe kiyama za su shiga wuta mai tsananin kuna waɗannan ayoyin guda biyu gaskiya sun sa sahabai sun tsorata da harkar maraya sun sa sahabai sun tsorata da harkar mu'amala da dukiyar maraya kujeran maraya maka dukiya ce ko ba dukiya ba ce to in ta zauna a kai ta na zauna fa akan dukiyar maraya kujeran nan ta maraya ce ga wani cokali za mu ci abinci ya garin ɗaukowa sai ya ɗauko cokalin marainiya da uwarta ta mutu ta bar mata gashi nan ya ci da cokali ko kwano ne na maraya da aka bar masa aka raba aka bata kuma kai ne mai kula da ita ga kwanon an zuba ma abinci ka ci a ciki ko kofin nan na maraya ne gashi ka sha shayi da shi ko wannan filo na maraya ne shi ka ci shingida da shi wannan bargon na maraya ne ga shi ka ruhu da shi duka dukiya ne na maraya wannan motar ta maraya ce ga shi ka dan dana ta kaje Zariya ka dawo kai to irin waɗannan abubuwa sai suka damu sahabai kuma an ce karka kusanci dukiyar mara dukiyar anan abinda ake nufi ba wai sai kuɗi bane cash duk wani property na maraya kofi dukiya ne na maraya cokali dukiya ne na maraya faranti dukiya ne na maraya bairo wannan dukiya ne na maraya duk gashi kuma a hannunka a gidanka a cikin gidanka an ajiye su kai ne mai kula da su kuma an ce karka kusance su mai taba su kuma ya san wuta yake taba kai sai wannan al'amari ba yana musa sahabbai kuma gaskiya ya kamata mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tantance mana ya ne za mu yi mu'amala da dukiyar nan saboda mu gujewa irin wannan bala'in da Allah ya tanada masu taɓa dukiyar maraya wannan abubuwan da suka yi reza ɗi menene fatawar kenan shi ne Allah maɗaukacin sarki ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yas'alunaka anil yatama za a zo a tambaye ka fatawa ya rasulallah sahabanka game da yadda za su mu'amalanci dukiyan maraya da yadda za su zauna da shi kun ka gaya musu in simple form ta hanya takaitacciya kawai islahum lahum haihu. duk wata hanya da za su bi don kyautata musu dukiya shine ake nufi kawai wa in tukhalituhum idan kuma kuka cuɗanyuwa da su aika fa yan uwanku ne da maraya sai a raba abincin shi daban ba a cuɗanyuwa da su ba a eh, interacting da su in ana hira ba sa shiga sai a ware su can saboda ana tsoro kar wani ya taba shi ko ya dan mangare shi ko ya dake shi ko wani cin abincin ma a ce ya dauki loma babba ya haɗe maraya kuma loma ƙanana yake yi komai sai suka ware musu ka san ya hada ka da wani akwano ma mala sai a hankali to komai sai suka ware na maraya to Allah ya ce wa in ku khalifu ku rika cuɗanya da ai ka ikwanu ku yan waku ne ba abun kyama bane ba abun warewa bane ku ce ku nuna musu wariya a'a Allah ya ce dai duk yadda za ku mu'amalance su ku kyautata musu shi yasa a cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yace ala eh, eh, faman kana ghaniyan فليستعفف ومن idan aka bar muku dukiyar maraya maraya ya mutu ya bar miliyan biyar sai kuma alhamdulillahi kana da dukiyanka kana harka sai ka sanya miliyan biyar ɗin maraya nan cikin dukiyanka domin ka rika mai jujjuya masa ya girma ya karar da wani abu to abinda ake so Allah ce duk da za ka yi na kyautata masa kai babu ne idan dukiyar marayan na kai kana da naka ta cusa nashi to fa man kana ga faqi'a ghaniyan falyasta'fi kawai duk wanda yake da wadata yana rike da maraya da dukiyar shi yana jujjuya wa maraya dukiyar shi Allah ce tunda kai Allah wadata ka kau da kai daga marayan in lokacin sallah yayi ka tsaya mai riga daga naka tunda Allah ya bore maka abincin da za a ci a gida da marayan nan kawai ka yaci daga dukiyanka tunda Allah ya hore maka school fees tunda ba za su gagara ba ka biya masa daga dukiyanka duk wani abin da za ka mai tunda Allah maɗaukakin sarki ya hore maka Allah ya ce ka kau da kai daga barin na marayan ka mai daga cikin naka amma idan ya zama to kai talaka ne baka da komai dukiyan marayan ne gaba ɗaya kake jujjuya masa tafiye da kake daga nan zuwa lagos zuwa kotono zuwa dubai zuwa china ka je ka dawo ka sayo kaya ka sayar gaba ɗaya da dukiyar maraya dukiyar maraya ita ta shagaltar da rayuwarka gaba ɗaya to nan babu laifi daga cikin riban sai a sa maka duk riban da aka ci kana da 2% shi maraya yana da 1% ko maraya yana da 2% daga cikin riban kai kuma kana da 1% ka sawa kanka albashi babu laifi ka sayi fiye wata ka sha ka sayi dan mineral haka ka karya da dukiyar marayan tun da ai kana dukiyar ne kai kake bauta wa dukiya to irin waɗannan abubuwan babu laifi ka je ka dawo daga kwatano ka yi tsayayya ka dan sayo biredi da kayan lifton da abinda da za a sha ka kawo gida an sha wannan ba za a ce ka ci dukiyan maraya ka ci wuta ba no saboda akwai wani percentage da ake ɗauka shari'a ta yadda ka ɗauka hatta albashi ana sa mutum wahalan eh, abun eh, eh, wahalan da yake akan dukiya wannan babu laifi ba za a ce ka ci dukiyar maraya da shi ne wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf ka ci da menene da adalci yanda kowa in ya ga abin da ka ci ba zai ce ka yi barna ba kamar kuna zuwa lagos da 'yan kasuwa irinka kuna zuwa china da 'yan kasuwa irinka kuna zuwa dubai da 'yan kasuwa irinka kuna zuwa kotunan da 'yan kasuwa irinka to sai a duba duk abin da 'yan kasuwa irinka suke karya da shi haika karya da shi shi ne adalci idan nan lagos ake zuwa kotunan ne shinkafa da wake da mai su shi suke ci to kai in ka hada da chips da dankali da kwai da madara da bombita kai zalunci ka ci dukiyar maraya da amma, saboda duk ga abin da mates suke ci kai na kai a samu ya ɗara idan tuwo suke ci da nama kwaya biyu kai kuma kaza ne da dankali da abin duk ake hada da salat baka ci bil ma'arufi ba ina fata an gane ko to wannan shine ake cewa in kai ne mai bauta wa dukiyan kuma baka da naka dukiyan sai na maraya ka ci da adalci idan kuma kana da wadata kana kula da dukiya maraya ka kau da kai daga na maraya kar ka ce komai a masa daga dukiyan shi a'a ka zo sayo biredi wa yara za su ci sai ka ce shi na maraya dauki daga dukiyan shi a sai masa biredi nashi a ka hada da na 'ya'yanka tunda Allah ya hore mata kawai ina fata an gane ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam islamun Allah yace ah, Allah ma ko ce islamun lahu kyautata musu dukiya khairun akwai alkhairi a ciki wa in tukhalifu kuma idan kuka tsuyannu da su ka ci abinci a kofi maraya babu laifi ai fa ikwanukum yan uwanku ne don ka ci abinci da cokalin maraya ai fa ikwanukum dole tunda kuna interacting da juna to kayan abincin kuma sai ya rika ya rika shakuwa babu laifi ina fata an gane ko don za ka zauna ka dan huta a waje ka sha iska ana zafi ka dauko kujera da aka bar wa maraya ka zauna ka ci shingida kana karatu wannan ba zai nuna cewa ka ci dukiyar maraya tunda kuna cakuduwa da su komai na kuma in ya cakudu babu laifi amma kada a kai yadda za a musu almubazzaranci wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim Allah ce ni na san mai barna da mai kyautata maraya na sani kar ku ji tsoron hada abinci da su kar ku ji tsoron cakuduwa da su kar ku ji tsoron taɓa su idan don gyara ne Allah ce ni Allah na fi ku sanin almusi da mafarnacin dukiyar maraya min almuslimi daga mai kyautata dukiyar maraya Allah ce walau sha Allahu da ba don na muku wancan saukin ba da na ga dama da Allah ya ga dama la'anata kun da ya wahalar da ku da sai Allah ya saukar da doka wanda ya taba cokalin maraya wuta za shi wanda ya taba kofin shi wuta za shi wanda ya taba bargon shi sai ya shiga wuta wanda ya zauna a kujeran shi sai ya shiga wuta Allah ce da na ta dama sai kun sa ku rike su a ka muku kayan su ku cakudu da su kuma kun ce muku kuma komai in ta tara za shi wuta ne Allah ce ka ga da na muku haka da na wahalar da to amma sai na sauƙaƙa muku ku yi mu'amala da su da komai babu laifi don ka sha abu a kofin maraya babu komai Allah ce da na ga dama sai in wahalar da kuce huta ne shokalin shi na kuce huta ne amma kuma dole kuma kana tare da shi a gidan kuma dole kuma ga kayan shi a cikin naku Allah ce to kaga wannan da na ga dama sai in wahalar da ku amma inna Allah azizun Allah mabwayi ne hakimun mai hikima al'anatu ana shine wahalarwa ma yanda Allah yake cewa game da annabi sal azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahimun rahim annabi baya san abin da zai wahalar da ina fata an gane bismillah wala tankihul mushrikati hatta yu'min ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله ما دوكتي سرقيا سوكد وتدوكا Allah ce ku musulmi wa la tankihul mushrikati kada ku yadda ku auri mata mushrikai egas. pagans na wanda ba su da addini ina fata an gane ko wanda ba yahudawa ba ba kiristoci ba asalin mata yan gargajiya masu bauta wa gumaka wanda ba su da wani addini Allah ya haramta wa musulmi ya auri irin waɗannan matan haramcin yana nan yana ci gaba hatta yi sai ran da suka yi imani suka karbi kalman shahada suka yarda da Allah da manzonsa da alkur'ani suka musulunta Allah ce wala amatu da ka auri mushrika kafira mai bauta gumaka wanda ba ta da addini to wala amatu mu'minatun ka auri baiwa mumina mai imani khairun shi ya fi muku alkhairi min mushrikatin akan mushrika walau a'jabatkum ta duk yanda ta burge ku ta muku kyau ta jawo hankalinku ku za ku aure ta dama mutum abubuwa hudu ne suke jawo hankalin mutum ya auri mace manzo Allah sallallahu ya yi bayani su li jamali hako aka auri mace don kyauta kyawunta ko don dukiyanta da abin da ta mallaka ko kuma don asalin gidan da ta fito gidan da ta fito da laraba sukan auri suka yi auratayya su auri yar wata gida saboda gidan an san su jarumai ne wanda ba sa gudu a wajen yaki sai a ce bari in auri yar gidan in samu in haɗa jini da su in rika haihuwan 'ya'yan da za su zama dole. jarumai masu jarumtaka irin waɗancan ai yanzu ka san akwai gidan da ka san in ka aure su akwai za ka ɗauki kuturta wani sa a ce an san su sun shahara da ciwon suga waɗansu sun shahara da hawan jini waɗansu sun shahara da diabetes waɗansu sun shahara da menene a eh, sickle cell irin wannan abin nan sikila waɗansu sun shahara da asma ko ba haka ba shi yasa idan za ka yi aure ake so ka bincika ka bincika ya gidan yake ba su da wani irin cuta akwai wanda kuturta ne aka san su da shi akwai wanda cututtuka daban-daban akwai wanda an san su misali sun shahara da sace-sace ce ka kai hankali bar wannan abin kwarai da gaske da iyaye da kakanni suna da la'akari da wannan sosai to shi yasa wani abu yanzu idan shi ya yi wata da iyaye su ce ban yadda ba kawai waɗansu ba sa so su tona ma dalilin don ba sa so a rika yaɗa abin da waɗancan ɗin suke da shi waɗansu iyayen da kakanni sun yaranta da iyayen wanda za ka auren sun san su karta tsakar da kai kuwa kace to baba sallah ne ba su yi ga ta ta haddace ƙur'ani eh sallah ce ba sa yi za ka ke ni dai ban yadda ba to saboda iyaye suna da wani kariya a zo a tona maka zurri'an waɗansu a yi gidan ba za ka ga gidan da mutunci ba ko ba haka ba ya kamata a rufa asiri ni dai na hana ka karka aure su karka aure su ya sani ba sai ya tona maka idan ya ce suna da ciwo irin kaza kai za ka rika yaɗa a banda banda gida kaza sai ka ga abun ya zama to expose sai a rika kallon su hmm? akwai wanda aka san su da rashin kame kai akwai yawo an yawon duniya iyayen matan da mazan duka wance an san da halin yawo da bin maza wance ma gidan tun kaka daga gani haka aka san irin waɗannan sai ka zo ka ga ba ya ce maka ga su ba na hana ta kawai ka hannu shi yasa iyaye sukan hango abin da ƴaƴa ba sa hango ina fata an gane ko da aka auri mace don kyau da ko kuma don inda ta fito to Allah ya madaukake ta ce duk yanda wannan mushirkar ta burge ka ta kuɗi ne ta kyau ne ta mukami ne ta menene da suka mallaka gidansu Allah maka kuɗi ta ke duk yadda ta burge ka na haramta maka ta aure ta bushe mushrika ce kawai ka samo baiwa mumina ta fi maka alheri haka nan wala mushriki mushrikina kada ku yadda ku dau ƴaƴan ku mata ku musulmi ku aurar da su ga mushrikai can ku aura ne nan kuma ku aurar musu shi ma Allah ce ya hana haramun ne musulmi ya dau yashi ya auren mu mushriki wanda ba bai da wani addini hatta yu'minu su ma sai ran da suka musulunta suka karbi kalmar shahada Allah ce da ku auren ma ƴaƴan ku mata mushrikai wala abdun mu'minun ku samo musu bawa mumini khairun yafi alkhairi min mushrikin da ku auren musu da mushriki bakin mushriki zafi. walau ajabakum shi ma ta duk yanda ya burge ai mai kuɗi ne ai mai kaza ne mai mukami iri kaza ai suna da jaruntaka suna da kaza suna da kaza Allah ce ba zai taɓa yi wa. saboda ula'ika ya duƙula ilan nari idan ka idan namiji ya auri mace mace tana karkashin control inwa tana karkashin command inwa wa yake ba mace umurni wa yake cewa ta yi ta bari to idan kuka cusa mumina ƙarƙashin mushiriki to Allah ce ula'ika ya du'una ilan nari za su rika kiransu ne matan zuwa ga wuta ne duk abin da yake so yayi na shirka ya ce matan shi ta mai sai yau za mu fita ziyartar gumakan ki ɗauki abinci ki kai wajen ki je ki kaza yake wanke gunkin ki share inda yake ina fata an gane ki share gunki ga kajin nan za a yi sacrifice wa gunki ki ɗauka ki keke duk wani umurni shi zai rika baka saboda yana sama da ita shine superior a kanta, dole ta rika obey to zai rika umurtanta da sabon Allah shi yasa Allah ce ulaika yad'una ila nari shi kuma wallahu shi Allah yad'u ila jannati dalilin da ya haramta muku auren ƴaƴansu da aurar da yayanku gare su domin Allah yana son ku da aljanna ne wal maghfirati kuma ya gafarta muku bi idnihi da izininsa ina fata an gane wannan da kyau to malamai gaskiya su yi ta saɓani su ta brainstorming a nan waɗansu malamai suka ce tun da kafurai aka ce mushrikai to har yar kirista ma ba a yadda ka aure ta ba da ba yar ba yahudiya domin Allah maɗaukacin sarki ya ce a ittakazu ahbarahu wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa domin Allah ya nuna su ma kiristoci ai mushrikai ne suna shirka da Allah sun ce annabi Isa Allah ne sun ce dan Allah ne sun ce cikon Allah uku kuma Allah ce laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu salakati kafirai ne mushrikai sannan kuma wa qalu uzair ibn allah su ma yahuda sun ce uzair dan Allah ne su ma sun kafirta su ma mushrikai ne to saboda haka waɗansu malaman suke gani wannan ayan ta haɗa hadda ba yahudiya da ƴar kirista a halin kitabi domin su ma ai Allah bayyana mu shirkan ne su ma kafirai su ma sun yi shirka suna dogaro da wani abu banda in ce isa dan Allah ne su yi shirka suna bauta masu shi ne su ubangijin su yi shirka sai waɗansu malamai suka ce a'a tsantsan waɗanda ba su yi imani da wannan addini ko christianity ko eh, yahudanci ko musulunci su aka haramta musulmi ya aura ina fata an gane ko to waɗansu malamai sun gane gaba ɗaya waɗansu suka ware suka ce a'a daga cikin mushirkan sai Allah ya yi istithna'i babu shakka waɗannan masu bauta gumaka mushirkai ne yahudawa mushirkai ne kiristoci ma mushirkai ne amma sai Allah ya ware ci a cikin mushirkan banda ba yahudiya banda banda banasariya bi ma'ana krista domin Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum sai ce wal muhsanati min alladina wal muhsanati min almu'minina sai ce wal muhsanati min alladina utul kitaba min qablikum da mata kamammu daga cikin da mata kamammu cikin ahalin kitabi yahudawa da kiristoci da Allah ce su an halatta muku ku aure su dalilin da ya sa aka halatta musulmi aure ba yahudiya ko kirista saboda ita tana da dan wani dan Eh, sani dai daga abin da ya zo daga annabi isa dai ko da yake duk an yi distorting ɗin amma alal akalla tana da wani abin da zai alakantar da ita da wani littafi shi yasa kirista in dai ya kai kirista ya karanta bible da kyau yadda ya karanta qur'ani zai musulunta haka nan mama yahuda in ya karanta littafinsu da kyau ran da ya karanta wannan zai musulunta zaka ga to idan tunda aka yadda musulmi ya aure su to za su zama to under control din musulmi ne su to musulmin ne zai rika rinjayen su yana nuna musu ayoyi yana jan su yana musu wa'azi dama dalilin da sa aka yadda mu aure su don ana sa rai za ta yi tasiri akan su su musulunta musulmai su karu maka aure ta kawai ita ta fi ka ilimi ta ga babu komai za mu zo mu tashi a wannan ayar mu ƙara bayani sosai akan auren ahlul kitabi kirista ko nasara me yasa ake auren su me yake janyowa ne duka za mu yi bayani da izinin Allah subhanahu wataala ba wai haka kawai da mutum ya ga wata tana wucewa ya ce an halatta mu aure ahlul kitabi ke ya mu je kawai ina fata an gane duk irin wannan alaƙar za ka ga da ana alaƙar fasikanci ne da can yawanci za ka ga ita take kawa a yi wannan amma ba wai don shi yana don da'awa ba ne kishi ya kira sa ta musulunta ba ne a'a wani abu ne yake sha'awa na jikin sa kawai to da fatan Allah madaukaki sarki mana albarka ya mana muwafaka ya sa mu dace za mu koma gun tambayoyi kuma an yi da shi ya ce eh bai dace ya zauna da ita bai dace ta zauna da mutumin da baya sallah wannan abin da musulunci ya tsara ke ina fata an gane da tun fil azal an san wanda baya sallah ne da ba za a auren masa ba da ta aure shi ta gano baya sallah kwata kwata kuma a kan sallar za su yi rigima har ya kore da ya sallame ta bai dace zauna da ita ba domin a matsayin kafiri yake haramun ne kuma musulma ta zauna da kafiri العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر bambancin da yake tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah duk randa da musulmi ya bar sallah ya zama to kafiri bai dace su zauna a waje ba la hunna hillu lahu wa la hum yahilluna hunna ba ta taɓa halatta ga kafirai su ma kafirai ba sa taɓa halatta ga mata mummunai sannan idan ya mutu din nan dama kafiri ne ba a masa sallah ba za a masa littafani ba ba za a masa wanka ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba sannan babu gado tsakaninta da shi din duk 'ya'yan babu gado a tsakani saboda wa yamna'u shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilalin thalathin rifqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin fafham falaysa shakku kal yaqini cikin abubuwan da suke hana gado akwai bambancin addini tunda baya sallah shi ba musulmi bane wannan shine ah, ah, wannan fa rashin sallan automatically ta saku ba wai sai ya zo ki na safe ki ina fata an gane ko wannan shi yasa yau da mutum yana tare da matan shi sai ita matan ta musulunta shi yana kafurci automatically sun rabu wannan shi ne da ba ta wani ce mutane shi ka ba na sai aka yi musu wasiƙa ne ya je yanzu shi ya ga yin sallama amma baya amsa sa mm. shi ba da kushin Allah zai tabbata da akan su biyu gaba ɗaya a a wannan shi an ya riga ya warware ya ci gaba da sallama iya karo da shi assalamu alaikum shi kenan ya amsa kar ya amsa ko shi sallama musabbi ne amma amsa wa wajibi ne ba wanda ya ce ita sana da karin bayani a kan wurare da lokutan da ya kamata mutum ya wuce yin addu'a akwai lokuta da yawa dab da sahu, a lokacin sahu dab da fitowar alfijir lokaci ne mai albarka da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah yana sauka a zuwa sama ta ɗaya a wannan lokacin ya ce wa zai roƙe ni in amsa masa wa zai nemi biyan bukata in biya masa haka nan yin addu'a lokacin sujada wasjud wa qatari aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa wa huwa sajid fa akthiru min ad lokacin da bawa ya fi kusantar ubangiji shine lokacin da yake position na sujada ku yawaita yin addu'a a wannan lokacin lokacin da ruwa ke sauka ana yawaita addu'a a lokacin sa'atul ijaba ranar juma'a ana yawaita addu'a mutumin da yake azumi lokacin buɗe baki da lokacin suhur ana karɓan addu'a lokaci ne mai albarka da ake karɓan addu'a yin wani aiki na alkhairi sannan mutum ya tawassuli da shi ya roki Allah da shi shi ma ana karɓan addu'a yin addu'a lokacin da za a kafsa a yaki na jihadi Allah yana karɓan addu'a a wannan lokaci da dai lokuta dai daban-daban ina fata an gane ko wannan shi ne ake sanya gadi yana sanya nawa a DITV takwas daidai bayan an gama gari ya waye zuwa karfe zuwa karfe tara daidai awa daya sannan FRCN suna sawa sha biyu da fata zuwa daya saura fata minti talatin na na rana ina jin abun nan liberty ne su freedom biyar zuwa shida na dare liberty tara da rabi zuwa goma na dare Allah bai yi albarka Allah mun ya saka da alheri wata baiwa ma ta kawo mun dubu goma a ofis ɗazu ta ce a sanya ta addu'a ga kudin a sanya shi a masallaci na ba a kwamiti a masallaci sannan wani ya yi tambaya nan ce malam na ji an sanar da cewa idan aka haɗa sallah a nan magariba da isha'i lokacin ruwa shi kenan babu tarawihi abun ya shiga mun duhu kwarai da gaske shin babu kyau ne idan aka haɗa magariba da isha'i a azumi mutum ya je ya yi tarawihi ko kuma me ake nufi to abinda ake nufi idan har muka hada sallah a nan ta dalilin ruwa ai ruwa neman ya hada magariba da isha'i aka yi saboda dalilin ruwan sama to tarawihin ba a ce ba kyau ba mutum sai ya zauna a gida ya yi dama asali a yi a gida ne ana haduwa masallaci idan laluran da za ka sa a ce idan ruwa ya zo ana cikin ruwa waɗanda suke gida kada su zo masallaci su zauna su yi sallar a gida wanda suke masallacin su he su haɗa su tafi don arkar a fito da mutane aka jawo isha aka yi ta a lokacin me a lokacin Magari ba tun lokacin da bai yi ba don la'akari kar a fito da mutane cikin cari da ruwa sallan farilla in dai har za a ce a haɗa don kar a fito da mutane to ta ya za a yi a haɗa kuma a fito da mutane nafila an fanci logic din wannan nafila ce wanda ta fita din ita ce farilla shari'a ta ce idan ruwa ya taso ko aka yi wa ko da bayan ɗaukira saboda caɓi idan aka haɗa magariba da isha a hada don kar a sake fito da mutane isha wanda kuma suke gida ba su tarar da magariban ba idan aka tada sallah ana ruwan su su zauna a gidan shari'a ta yafe musu su yi sallah a gida to ta ya za a yi a hada farillan sannan kuma a ce a fito da mutane lokacin isha'i shine aka ce idan aka hada din sai mutum ya yi tarawihi a gida sannan ta kan wani ya ce a ah, mu muna so liman ya fito shi liman din zai iya ce maka ya annabi zai mun rangwame shari'a ta mun rangwame kai ka fito da ni shi yana yana yana da defense Allah ya tausaya mun kai ka ce mun fito ya bani wannan dama ina fata an gane ba wai ana nufi in an haɗa ko kaji gida kai tarawih istighfari ko da an haɗa ba shi ake nufi ba idan nan kake zuwa aka haɗa saboda ruwa menene to sai ka yi hakuri dura da za ka sa ka yi kin ka a gida sai ka yi shi wannan shine fatawar da aka bayar kenan da fata Allah ubangiji ya mu dace Alhaji Kabiru ya ce da Allah ta sa Allah jikin shi ya dan tashi kadan na'am hmm. na'am na'am duk ne akwai kuma yin wani ya wani ya ce maganar sallan nan a mai bayani wanda aka ce aurensu baya ruwa ina fata an gane ya ce kwata-kwata ne akwai mai yi a shekara sau ɗaya akwai wanda kuma waɗansu sallolin baya yin su babu bambanci da wanda ya bar sallan kwata-kwata da wanda yake waɗansu ya bar waɗansu da wanda yake a shekara sau ɗaya dukkansu gidansu ɗaya ne wannan shi ina fata gane sai a kira shi a zauna da iyayen a zauna da malamai me yasa ka salla kaza kaza kaza a masa wa'azi wata wataƙila masu sakaci da salla ne wanda ba sa ɗaukar ta wani abu jinkirta sallan ma akan lokaci da kana yi ma amma ba a lokaci ba Allah ce fa wailul lil musallin an ce wainun mana ka ballantana ba ka yi kwata-kwata wainun wani kwazazzabo ne wani daji ne a cikin wutan jihar na nan za a sa masu sallan amma ba a kan lokaci ba to ina ga wanda ma ba sa yin ta ina fata an gane ko saboda haka duk aje a duba hukunce hukuncin tarihi salati amma ana iya zama da shi me yasa baka sallah me yasa kaza kaza kaza a ji hujjojin shi in jahilci ne da sakaci ne a fahimtar da shi ya gyara idan aka tabbatar ba haka bane wannan auren bai dace a zauna da shi ba kwata kwata fata Allah sarki Allahumma islam shirka ودمر اعداءنا واداءك واداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الجنه ما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا رحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين